Mai sauraro Assalamu alaikum Muzammil Ibrahim ya kasa yake cewa barkanmu da wannan lokaci kana kuma sanunmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin hangen dala shirin da kan yi duba kan batutu wanda ka zama tarnaki da ci gaban demokradiyyar kasar nan bai da baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkacin baki karkashin sashi na talatin da tara na kundin tsarin mulkin wannan kasa Ministan Shari'a kuma babban atoni na ƙasa Abubakar Malami San ya ce shugaba Buhari ya ki rattaba hannu kan dokan nan ta gyaran zabar 'yan takara ta tsarin nan na ƙato bayan ƙato hajiya bayan hajiya ne bisa la'akari da wasu dalilai da suka hada da rashin tsaro da tsarin ka iya jawowa lokacin zaɓe. sai kuma rashin shigar da bukatun al'ummar kasar nan cikin kunshin dokar ga kuma uwa uba cin kuɗi da tsarin zai yi matukar dai aka zartar da shi malamai ce matukar aka zartar da tsarin to ba makawa jam'iyyu za su fuskanci rikice-rikice tsakanin su wanda hakan zai kai su ga gurfana gaban alkalai domin neman maslaha batun da ya ce maganin a yi dai kawai kada a fara da yawa dai daga 'yan siyasa sun yi martani kan wannan doka da matukar dai gamayyar majalisun dokokin kasar nan suka yi amfani da karfin ikon su wajen aiwatar da dokar akan ikon shugaban ƙasa, to za a jefa wasu jam'iyyun cikin halin matsi da bude kofar rikice-rikice tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sulalami da a wani jawabi da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta shi ma ya nuna rashin amincewarsa ga wannan tsarin batun da ya ce zai fi kyau a bar jam'iyyun su fidda 'yan takarar da kansu ta hanyar da suka ga ta fi dace musu domin da ya tabbatar demokradiyya to sai dai gabanin nan da kuma riskar tarar irin wancan lokaci wanda jam'iyyun za su iya shiga a nan Kano dai jam'iyyar APC ce ke ci gaba da fuskantar rudu na rashin sanin makoma wanda a makon da ya gabata ne shugaban jam'iyyar Ahmad Haruna dan Danzago a wata hira da rediyo BBC ya bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taya shi murnar zama shugaban jam'iyyar a lokacin da suka ziyarci fara shugaban kasar to sai dai a wata sanarwa ta bakin mai magana da yawun shugaban kasa Garba Shehu ya ce shugaban bai taya dan Danzago murna ba domin duka bangarorin biyu suna gaban kotun ɗaukaka ƙara. da haka shugaban kasa ba zai iya goyon bayan wani tsagi ba har sai hukuncin kotu ya fita an tantance mai gaskiya to sai dai kan wannan dambarwa mun na Tizan santoria ta arewa alhaji sani garka dan batta na martani ga tsagin ji saban din musamman ma da suka gaza samun goyon bayan fada shugaban kasa yan kama guri zauna sun karu da mu mun goje sun fadi suna murna wai mai girma janar muhammadu buhari ya taya su murna wasu ci zaɓe to buhari da bakinsa mai daraja ta yawun mai magana da shi ya ƙaryata ya ce hibi zai ba shi abin da yake nema haɗin kai kuma magana suna kotu to ina da tambaya anewa abdullahi abbas sharri cewar wai yana kan toma ya zarce a'a ba zarce ai ba zabe ya tsaya aka zabe yi kuma mu ne muka ce ya tsaya mu zabe yi ya tsaya kuma muka zabe to ya sauka daga kan kujerar kan toma ne kafin lokacin zabe ka tambaya alhaji amina yaro zago adabeza ne shi ya sauka aka zabe yi ai bai sauka ba aka zabe yi adabeza a wani gwamnati a gwamnatin ganduje ke adabeza Albeza din kuma har yanzu ina Albeza Ganduje bai kore shi ba shi kuma bai sauka ba to kuma sai yaya ba za a yi la'akari da wancan kalamai na shugaban kasa cewa a haɗa kai ba a jam'iyyar saurara gaji ai su da ban. yan kare ne yanzu sun kari da mai girma kwankwaso saboda mai an bahi cewar shi ne wali a daurin aure to duk wannan kwankwaso mai ilimi ne ba zai yarda da kai ba domin kai ne kai mar waye faifa gare haɗi da ɗan uwan mai girma gandu duje daman jam'iyyar mu ɗaya tun alif ɗari tara da saba'in da tara. Anya ba gani kuka yi wala Allah kamar shi zai fi ku watakila kafa a nan gurin ba shi yasa. Saurara ka ji. Wa gare mu fa Ganduje duk wanda aka yake matsayi a gwamnati namu ne ga mu 'yan dangwale duk inda ka sani kowace karamar kuma 'yan dangwale na Duje ke ga gwamnati ka san mai gaba rabi ma kwankwaso mu zai ɗauka ba zai ɗauke su ba. To sai dai dama masu iya magana na cewa shan koko daukar rai domin kuwa a gabar da sarkin yakin Santoriya ta Arewa Sani Garka dan Batta ke wannan suka sai ga Shamsuddin Adam ruwa biyu ya shigo yana yaba wa tafiyar Malam Ibrahim Shekarau din da kuma shugabancin dan zago. Allah mun gode ma mun ƙara gode ma da Allah ya kawo mana yan bakwai G7 kenan a siyasar jihar Kano wanda za su ceto al'ummar jihar Kano da talakawan jihar Kano. Allah ya kawo mana su ya kawo mana dauki. Ta wace hanya za su ceto talakawan jihar Kano a wani hali talakawan jihar Kano suke ciki? abinda suke ciki ana yanke yancen filaye da na gwamnati da wanda ba na gwamnati ba al'ummar jihar Kano ake aiki da kuɗin ba wani al'ummar jihar Kano al'ummar jihar Kano babu empowerment babu tiritiri da al'umma babu tiritiri da yan tafiya wani aiki ake wa a jihar Kano kake kuwa ni ko a jihar Kano nake a jam'iyyar APC shi yasa yan bakwai kullun ni tafiyar Barau Ai Jibrin Mali yanda take ƙara yin ƙarfi Allah ubangiji ya kawar mana da shedanun fili da na boye a cikin tafiyar G7 amma ba jifa Barau din ne ya ce baya tare da mai girma gwamnan jihar Kano ba to ai shi waliyi ne a siyasa ka taba jin bakin sa da abin da ake al'umma ne suke son sa al'umma ne suke kaunar sa ai duk abin da ake shi Barau yana can yana ta ayyukan alkhairi yanda jihar kujera barau din ne yake nema ne baya ga sanatan da yake insha Allah shine gwamnan jihar Kano gobe inji talakawan jihar Kano haka ne wannan tafiyar ta su ta D7 ana maganar akwai wani shi ma wanda yake neman gwamnan jihar Kano ba komi mu ai duk cikin su duk wanda ya zo muna marhaba da shi amma yanzu al'umma jihar Kano da G7 barau ai Jibrin Mali su suka sa gaba tunda ni ban fara shiga rediyo ba sai ta dalilin G7 yan bakwai ta dalilin su na fara shiga rediyo saboda haka ni ina tare da su kuma muna tare da haɗin kansu muna tare da Allah ya tsare su su da shedanun fili da na boye saboda haka magana ta ta karshe Alhaji Adamu Karkasara ka ci gaba da abin da kake yi na ji daɗi na yi farin ciki kuma ina jin daɗin abin da kake yi karamar hukumar kumbotsa kuma mai jar hula ma wakilin jagoran tsarikar kwankwasiya shi ma bai ma faɗa da barau yana cikin tafiyar barau da yarda Allah ta yau in suka sulhunta tsakanin tafiya ya za ku yi kenan a to ai sulhu mu sulhu da masu mutane muke yi in baka da mutane ba ma sulhu da kai a karama hukuma ta ta kumbotso ina kira da Abubakar Salisu ka dawa ka to kawo tafiyar nan ta baro ai jibrin maliya tunda mu irin ku muke so masu mutane in baka da mutane ba ma tare da kai shamsuddin adam ruwa biyu kenan na jami'ar apc wanda kuma shi ma sa ke da wuya sai ga labaran mai aski hayaki fudda na kogo da shi ma ya shigo yana cewa in dai ana maganar gwamnati ne to fata gwamna abdullahi umar ganduje ce gaskiya musamman ma da abdullahi abbas ke jagorantar jami'ar. ka san shi warkin busiya ne mai hana kulli jifa mai tarwatsa taro lallagowa takwara mai wuya samu Itan kabasha ne ma bacci dan na mazaje gora maganin mai taurin kai abin da nake so da waɗancan ƴan bakwai ko ƴan baza bakwai ni ina ba ku shawara dama abin da ɗan sarki ya koya mana ya ce labaran mai aski in ka ka da mutum kakka taka ma wuya ka ce za ka yanka shi a'a in ka kayar janyo shi Lallaɓa shi ya zo a tafi tare dama kasuwa ce ta bukata kenan yanzu sai labaran sun fara hangen kamar ba mafita sun fara neman sulhu wani irin mafita kake magana in an ce maka an ci nasara an ci zaɓe ita fa siyasa ba wai yaƙi ba ce ko gaba abin da ake nufi shine in mutum kai takara ya takara ka shayar da shi ka janyo shi a haɗu a tafi a kai jam'iyya ga gaci shine magana ana so ka ce yanzu dai za ku aje wancan bangaren kenan wani bangare ban ku jam'iyyar ku kadai a'a abin da nake so ai jam'iyya ba ta yiwa a ce mutum ɗaya shi kadai kowa muna magayyata tunda mun kayar da su a jam'iyya a zaɓe to su haƙura su zo su bi ɗan sarki jikan sarki ni labaran ni zan musu iso kuma ina so in gayawa duk iyayen gida iri-iri na siyasa wai kafin ka je nan ga misali gashi can an ce ma shi kansa jagoran bangaren naku ya tafi gurin tsohon kawun mai gidansa za a je a sasanta. A ah, to sasanci a musulunci ba halak ba ne idan sun sulhunta addini bai yarda da sulhu ba ne la'ana ce fa akan wanda baya son sulhu. Ina kira ga duk jagorori na siyasa kar su dinga yin abubuwa irin da su da wancananka. Duk inda mutum ya zama masoyin ka ka jawo shi yadda ka jike shi ma ya jike a samu ci gaba a jihar Kano. Shi yasa mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam jagoran dan baka addinin musulunci ga Professor Hafsat Goggo uwar marayu saboda haka magana muke a jihar Kano Kano jagoranci sai gwamna jam'iyya sai ɗan sarki baban gida amanar ɗan sarki yace ba dare ba rana mu kare mutuncin ɗan sarki mu kare mutuncin gwamna labaran mai aski kenan hayaki fudda na kogo a jam'iyyar APC tun bayan da gwamnan Kano Abdullahi Umar Gandu Ganduje ya ziyarci sanata Rabi Musa Kwankwaso domin yi masa ta'aziyya ne ra'ayoyi mabambanta ke fitowa daga bakin magoya baya kan batun sulhu da ake zargin jagororin biyu ka iya yi wa kansu hatta yayan kwankwasiya sun kasu gida biyu da wasu ke ganin matakar dai aka yi wannan sulhu to ba za su ci gaba da tafiyar kwankwasiyar ba yayin da wasu kuma ke ganin ai da salo alheri ne ko a addini kamar yadda tsohon SA kuma ɗaya daga cikin jagororin kwankwasiya a karamar hukumar Rano Honorable Ibrahim ya luwara nake faɗi duk dan adam inda yana musulmi yana son sulhu ko ba wani ba musulmi ba ina son sulhu mun an ce sulhu sulhu alkhairi ne kuma mu ba mu cikin mutanen da zamu jagoranci cewa kada a zo a tattauna da mutane a sulhu da su a ba mu cikin wannan muna goyon bayan abin da mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwasa ya faɗa na cewa wani ma bai gane ba daga kusa wani bai gane ba daga nesa wani ma sai gobe zai zai gane da aka duk wanda ya gane yace za a zo a tafiyar nan to muna tare da shi ɗari bisa ɗari ko muna tare da mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso sheshin siyasa a duk duniya ma baki daya sulhun nan fa da kake magana ana magana sulhu ne fa da tsohon gwamna Rabi Musa Kwankwaso da gwamna Abdullahi Umar Ganduje a to da ba tare ka gansu ba idan Allah ya sa sun ce za su je su sulhu sai mu hana mu dama abin da muke fata ai su haɗa kansu idan Allah ya taimake ma aka ce sun haɗa kansu ana tare mu mai matsalan mu mu fa yan goyon baya ne mu kuma so muke a cici Kano an ko muna so a cici Kano dole sai ka haɗa ƙarfi da ƙarfi sannan kai tafiyar nan tare kuma dama masoya ne aminan juna ne dan wani abu ne Egypta duk lokacin da aka ce kuma za a samu salahi mu ce ah, muna goyon bayan sulhu ɗari bisa ɗari kuma ina faɗa wannan magana ne a matsayina da ɗaya daga cikin wannan yake cikin executive council na kwankwasiya na Kano baki ɗaya da haka muna goyon bayan sulhu ɗari bisa ɗari. Shi kuma wancan sulhun da malam shekaran fa ina ya kwana. Sa muka ce muna goyon bayan sulhu mu duk wanda ya zo ya za a tafiya da shi ta sulhu muna tare da shi. Sai ka koma waye zo za tafi da Duk wanda ya zo ya ce yana ta ya da mai girma injiniya da tarabi Musa kwankwasa sheshin siyasa mu mun yarda da shi. Akwai wasu daga cikin kujigajigai a kwankwasiya an suna cewa ba su yadda ba a hirar 'yan gwamna ya zo za su fita. To ai abin da ba su sani ba ba su ma gane tafiyar ba wannan kwankwasiya suke amma ba su gane ma me kwankwasiya ba ai kwankwasiya layi ce kuma gurum ne kuma tare ake kuma so ake a cece al'ummar Kano kuma so ake a cece al'ummar Najeriya kuma so muke mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso shehin siyasa a Najeriya gaba ɗaya karɓi kasar ma baki ɗaya to sai dai da alama ra'ayin tsohon SA Ibrahim Yalu Warano ya sha bamban da na Aisha Abdulhamid wace bayan ta yaba jagoran su sanata Rabi Musa Kwankwaso kuma ta nuna cewa ba sa goyon bayan wancan sulhu wannan mai likiman da ya lallabo zuwa gare ka ya tashi daga baccin ne yanzu yake tunanawa da cewa kai jagoran shi ne wallahi jagora kar yake kallon ka saboda abin da Allah ubangiji ya nufa da jagora shi zai nufa da shi ba wanda ya isa ya zo ya kaskantar da kansa ya ce yana lallamin jagora wallahi jagora kar yake kallon ka wani sai ce shi jagoran naku ya ce sulu alkhairi ne kuma me zai ku ce sulu alkhairi ne waye ce maka sulu ba alkhairi bane gashi kuna iza wuta wallahi ba iza wuta bane barin gaya maka a da can ya manta ne cewa ba jagoran shi bane yanzu ne ya taso yake tunanin cewa cewa jagoran shi ne amma kun taba ya ce shi ba jagoran sa bane ya manta ko da tsiya ko da tsiya tsiya amma shi ya ce ko da tsiya ko da tsiya tsiya ko ah, daga bangaren aka samo ko da tsiya ko da tsiya tsiya mu kuma jagoran mu mai alkhairi ne mai sanin ya kamata ne mai tawadu'u ne mai sanin komai da komai kuma mai hangen dala ne amma ba kwa ganin cewa yanzu ku ko mai girma gwamna kusan za ku iya cin zaɓe ruwan sanyi tunda shi yake da kujerar lamba ɗaya a jihar Kano kuma yana da jama'a Allah sarki ba ka taɓa sanin cewa an yi dakaru a jikin kwankwaso dakaru nawa ne suka fita suka bashi kuma muka ci zaɓe ba tare da ko wani girgiza ya yi ba. ci A ah, banda wani inconclusive ne da aka yi. Amma ƙarshe me faru. Ba gashi Allah ya yana musu asiri ba. Gashi nan suna baran-baran suna da tsiya da tsiya-tsiya. Ai wallahi jagora ya sakon da zan isar gare ka. Ka duba Allah ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi wannan likiman da ya lallako jikinka wallahi Allah mutum ɗaya ya ishe ka gayya wallahi ko Alhaji Yahuza gama ya ishe ka gaba ɗaya a Najeriya ma ba a jihar Kano ba. Allah ya kara alhaji uza gama ɗaukaka. Aisha Abdulhamid kenan ta kwankwasiya. Muleka a yankin Kano ta Kudu yankin da muka je wata dambarwa tsakanin sanatan yankin Kabiru Ibrahim Gaya da kuma tsohon dan majalisar tarayya Honorable Abdulrahman Suleiman Kawu Sumaila wanda a wannan rana muka je Jamilu Abdullahi mai gidan Bulo na kalaman martani ga kalaman Honorable Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila. Ina so in ƙara sanarwa da wancan faɗaɗɗen tsohon dan majalisar cewa mun gaya mai ruwa ba an kwando bane ba. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ba sa bane ba. Lokacin da Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya gona jihar Kano kana ma dan firamare ko dan sakandare. amma ka zo da an tashi maganganu sai ka zo kana maganar iyalansa kana maganar ƴaƴansa ƴaƴansa sun fi ƙarfinka ko ni da nake tare da sanata Kabiru Bayan ga na fi ƙarfinka kuma ina so in tabbatar maka cewa mutanen Kano ta Kudu mutane ne masu hankali mutane ne masu nutsuwa mutane ne masu ilimi su sun san abin da suka zaba sun san inan aikace aikace da sanata Kabiru Ibrahim Gaye a Kano ta Kudu Kabiru Ibrahim Gaye ya yi musu tituna ya yi bohol bohol ya yi aikace aikace ya yi gine gine fiye da yadda baka zato har mu kai saboda gine ginen sanata Kabiru Ibrahim Ibrahim Gaye billahi lazi la ilaha illa mu makota wanda suke Kano a Kano santar da Kano ta Arewa saboda aikace aikace da ya hau in sawo mana aikace aikace amma kamar kana cewa Kabiru Gaye bai yi komai ba in kawu kana son kai takarar sanata ba ta haka zaka fito ba sai ka zo ka gaya mutanen Kano ta Kudu zan muku abu kaza zan muku abu kaza to billahi lazi mu fi karfin ka mu mu ne sa'annin yin ka ba Kabiru Gaye ba yaran ka ba da suke zuwa suke maganganu ba su isa mu mai musu da matari ba duk cikin yaran ka ba wanda ya isa mai mai da matari amma kai yau in ka ce kullu zan ce ma siyasa ce muke yi kuma abin da kace akan sanata kabiru ibrahim ga billahi lazi la ila illa duniya ta sani shari kake ne ko billahi lazi dan mutun ne mai hakuri kuma mun gaya malamu zaka gaya ma maganar a daidaita su ko maganar motoci ko maganar mashina duk Kano sai akwai sanatan da ya rabon motoci in mota kake bida ni kansa ni da nake yaran ka zo zan sai ma mota daga tan miliyan ɗaya har ta zuwa miliyan ɗari in mota kake bida amma ba magana ka zo kana wani magana wani sanatoci sun zo zai mun sanatocin su rabon motoci waye ya rabon motocin sanata kabiru ibrahim ne ya rabon motocin nan kai da kace Kano ta arewa mai hada ka da Kano ta kudu to ainihi an san mutum ne na sanata kabiru ibrahim gaya tsohon gwamnan jihar kano ne kuma sanata sabi sanata hawa ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har hudu to akwai wanda zai zo ya gaya mana cewa ai shi kabiru gaya gaba ɗaya local government arba'in da hudu kabiru gaya ba inda ba da mutane. ba wai ga jamilu abdullahi mai gidan bulo ba shi ma dai mai nasibi sumela ya shigo da kalaman martani. dan in zayyana abubuwan alkhairin da sanata kabiru ibrahim gaya yi a sumaila da ba mu da ruwa a karamar hukumar sumaila yanzu ya zo ya kawo ruwa ga ruwa na hanyar dal hayin gada ga taruwan nan completely an gama komai a cikin kashi ɗari an yi wajen kashi tamanin da shida saura bai fi kashi goma sha ba ruwa ya zo karɓar hukumar sumaila ga azuzuwan makarantu ya yi su irin su makarantar zamba ga sunan ga wata ma a garin garfa ga sunan dai da yawa makarantu ga asibitoci ga abubuwa da ya mana da yawa don haka mu mutanen yankin kano ta kudu muna yi wa sanata kabiru ibrahim gaya godiya a matsayinka na kai ɗan jarida ma in za ka yi zagayen kuturin nawa duk inda ka je za ka ji ana maganar sanata kabiru ibrahim gaya a kano ta Kudu. Amma misali al'ummar Kano ta Kudu ne suke cewa bai ka komai ba tun da je majalisar dattawan. Ah ina kai a matsayin ka dan jarida ka je Kano ta Kudu kai zagayen kuturin ka nawa za ka ga aikace aikace ko ni dinna duk lokal government take Kano ta Kudu ba inda ban san aikin kabiru da ba zan iya lissafo ba kowace local government da za ka yi mun tambaya zan gaya maka yayi kaza yayi kaza yayi yanzu ga irin su stadium harkar matasa. Amma misali matasan suke kokawa? Ah matasa ba sa kokawa matasa murna suke da sanata Kabiru Ibrahim ga sabi tunda ake sanata a Kano ta Kudu ba a taba yin irin wannan sanatan na yanzu ba sanata kabiru ibrahim ba ji abin da shi kawo su mai yake cewa ma zaben ma murde mai akai shi ya ci zaɓe aka kwace mai ni ba kasafai nake so ne magana akan yaya na kawo su ba amma dai magana ta gaskiya kabiru gaya ya cancanta shi muke yi a Kano ta kudu kuma shi za mu gobe in ya ce yana son gwamna shi za mu. duk kujerar da yake so dai sanata kabiru gaya muke so kuma shi za mu. me zai hana tun da watakil an ga kamun ludayinsa a ba wani dama to ai shi kabiru gaya ba shi yake yin takara ba su yan Kano ta kudu shi kabiru gaya suke cewa ya zo yi kusa ya nuna ma shi na sai zo sai dole sai ya zo ya yi ba ga hawan sa hudu ba a wannan kujera yanzu a arewacin Najeriya ga yamun wanda ya kai ya hawa hudu a wannan kujera sanata mai nasibi Sumaila kenan na jami'ar APC yanzu kuma bari shirin na ya leka karamar hukumar Dala a mazabar dogon nama inda muka jiyo dandazon magoya bayan Nasar Daunan Kano Malam Ibrahim Shekarau na yin taron mu baya a gare shi har ma yayin taron muka jiyo Kabiru BBC Dala na jawabi da abubuwan da za a faɗa an faɗa kuma alhamdulillah Malam Ibrahim Shekarau kowa ya sani mutum ne da ya gwamnati ya taimaki al'umma zan iya tunawa a mazaɓan nan ta dogon nama muka yi ɗan majalisar jiha wanda ya wakilci ƙaramar hukumar da na lokacin malam rabin nura lawan mutumin kirki wanda ya kawo ayyuka na ci gaba a wannan ƙaramar hukumar tamu wanda duk mazaɓan da za ka je sai ka ga aikinsa da ido zai gani hannu ya taka a hannu ya taba kafa ta taka kowa ya sani malam ya yi gwamnati ya taimaki al'umma kuma muna alfahari da mazaɓar dogon nama karamar hukumar dala domin tana cikin mazaɓar da ta ba da gudunmawa wajen ci gaban karamar hukumar dala karkashin jagorancin tsohon dan majalisar mu na jiha honorable nura lon ina so gaya muku a ci gaba da gwagwarmaya a ci gaba da kare mutunci a ci gaba da aiki domin kare mutuncin jam'iyya wallahi ina gaya muku duk abin da za a faɗa akan BBC dala duk barazanar da za a kan BBC dala don na daina kare mutuncin malam wallahi yanzu ma na fara Kabiru BBC Dala kenan yayin taron goyon baya ga Malam Ibrahim Shekaru a karamar hukumar Dala. Daga karamar hukumar Gwalama dai Umar Yusuf Kashe Kwabo muka jiyo shugaban jami'ar APC na karamar hukumar wanda muka jiyo shi yana jawabi yayin raba shaidar daukar aiki da dan majalisar tarayya na Gwalan yayi wanda rabin lawan kyankyan. A wancan karan dan majalisar tarayya ya zo wannan jiha ya shigo na karamar hukuma ya ba da wannan ofa ta mutum tara. To a wannan karan ga ofar mutum goma. Kuma na tabbatar muku zai kuma kawo ofofi domin tun da ake siyasa a kamar hukumar gwale a rep da aka yi da na farko da aka fara yin gwale honorable aminu gani allah ya sai gafarta masa ya gama aka yi jazuli imam yana ambasada yanzu ya gama aka yi aa sile ya gama aka yi husari ya gama aka yi garba iso ba na jin an yi dan majalisar tarayya irin lawan abdullahi kyankyan wanda ya ba da ofa ta police ya ba da ofa ta immigration ya ba da ofa ta civil defense ya ba da ofa yanzu ga ta ana bayarwa ta national task force ya kai sola ya gina makarantar islamiyya ya gina makarantar boko ya yi gina titina ya ba da jari ya ba da jari ya taimaki mata yanzu muna kan gwadaban yin empowerment na ƙurin kus wanda idan muka yi wani empowerment din mun rufe duk wata jam'iyya a karamar hukumar gwale mun rufe duk wani ɗan siyasa mai neman takarar masar tarayya a gwale sai dai ya haƙura gwale local gamman federal wato kujerar masar tarayya sai dai abin walawan kyankyan. umar yakubu kashe kwabo kenan shugaban jam'iyyar apc na karamar hukumar gwale daga karamar hukumar taron ma haka abin yake domin kuwa mun jo muttaka dan muhammad gambo na yaba wa dan majalisar tarayya honorable hafiz ibrahim kawu bisa yadda yake gudanar da ayyuka a karamar hukumar. mun tura shi abuja ya kare mutuncin al'ummar karamar hukumar taroni ai dama an ce me kamar zuwa kan aika duk irin wannan abubuwan da yake yi na alkhairi ba mu yi mamaki ba tun da muke dan majalisar tarayya ba mu taba samun dan majalisar tarayya da yake aikace aikace na alkhairi ba irin kwamar tafis ibrahim kawo dan jam'iyyar kuɗi ai ba wai dan jam'iyyar mu ɗaya ba idan ka je mazabin da muke da su a karamar hukumar taroni ko ina za ka ga titunan sa ko ina za ka ga block block a cikin satin nan ma idan ka je mazaɓar babban giji cikin chapter hausawa akwai dan ƙareriyar kwalta suna nan an dan kara musu ita suna ta farin ciki suna jin daɗi mu al'umma karamar hukumar taroni muna nan mun kafa mun tsare muna fatan Allah ya nuna mana 2023 mu ƙara tura shi wakilcin majalisar tarayya da yaddar Allah duk mutumin da yake zai zo ya nemi wannan kujerar suna tabbatar maka yana ɓata wa kansa lokaci ne domin talakawan karamar hukumar taroni suna alfahari da wannan dan majalisar mu na tarayya saboda yanda yake tsamo wa al'umma karamar hukumar taroni kitse daga cikin wuta yanda ya fito ya taimaka wa yan jam'iyya yanda ya fito yake taimaka wa talakawan karamar hukumar taroni dan haka duk mutumin ma da yake zai rigima da wannan tsarin suna tabbatar maka yana bata wa kansa lokaci ne saboda ya sa mutanen da suke bai shawara babban DG honorable Ali Muhammad Rabi PRS muna godiya kwarai da gaske ko da an samu wanda ya fi shi honorable Hafiz kawun cancanta ba za ku tura shi ba kenan to ai duwar dan siyasa karamar kuma taroni babu wanda yake dan majalisar tarayya inganci babu wanda yake dan majalisar tarayya muhimmanci ka baya ka duba shekara biyu fa irin abubuwan da imana na alkhairi ina tabbatar maka duk dan asalin karamar hukumar taroni ina alfahari da dan majalisar mu na tarayya Komare Tafiz Gawo Ibrahim da yaddar Allah 2023 shine amsa mutaka dan Muhammad Gambo kenan na jam'iyyar APC idan shirin namu ya dawo karamar Kuma birni da kewaye ma dai haka abin yake domin kuwa mun jiyo honorable muttaka tanka ne shugaban jami'ar apc na mazaɓar sharaɗa wanda muka jiyo shi yana jawabi yayin karɓar tsohon ɗan takarar kansila na mazaɓar sharaɗa honorable mustapha umar ɗan baba wanda ya kuma gidan siyasar honorable sha'aban ibrahim sharaɗa. muna yi wa wannan ɗan takara mai albarka murna da shigowa wannan tafiya mai albarka ƙarƙashin jagoranci shugabancin alhaji ahmad haruna kago shugabancin a ƙarƙashin ciyaman na Kano municipal na jam'iyya wannan shugabanci yana yi mamara ba sannan jagora yana shaida maka cewa a madadinsa mu gaya ma yana murna kuma yana yi masa zuwa kuma yana jam'iyya tana tare da kai za ta baka duk gudunmawa da kake bukata kuma yana daga dama daga yau wannan rana a matsayin mu na shugabannin jam'iyya na mazaɓar sharana da kai da mu da duk wani mun zama kammala jawabin honorable tanka ne kuma muka je honorable mustapha umar dan baba na nasa jawabin honorable mustapha umar dan baba wanda aka fi sani da honorable mustapha ne ruji tsohon dan takarar kansila a mazaɓar sharaɗa a jam'iyyar wajibi Ta yarda da sahalewa da tsumbin magoya bayana mun canja jam'iyya daga jam'iyyar ypp mun koma jam'iyyar APC karkashin garkuwar matasa wanda rabu sha'awar Ibrahim Sharaɗa karkashin shugaban jam'iyyar APC na mazaɓar Sharaɗa wanda rabu sha'awar karkashin wannan sabuwar tafiya saboda za mu ba ta mu ɗari bisa ɗari bakin rai bakin fama. Mun nufanci shigo wannan jam'iyya ne duba da yadda wani rabin shafan Ibrahim Sharaɗa ya tukafa wajen magance matsalolin da suka daɗe suke addabar ƙaramar hukumar Kano Municipal. kaɗan daga ciki gina sababbin asibitoci samar da kayan aiki ga tsofaffin asibitoci mai da hankali wajen horar da matasa sana'o'i domin dogaro da kai samarwa da matasa ingantaccen ilimi ta hanyar tallafa musu da scholarship zuwa ƙasashen ƙetare honorable mustapha umar dan baba kenan a jam'iyyar apc karamar kuma binni da kewaye baki dai kuma da wannan na shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala sai dai kafin mai sallama ƙungiyar nan ta murtala garo political vanguard kumbotso ta fidda shugabanci inda kungiyar ta zabi Comrade Sabo Kiru a matsayin chairman sai kuma Comrade Aminu Wafa a matsayin sakatare yayin da Ramlat Muhammad take a matsayin woman leader sai kuma Malam Abdulsalam Ishaq yake a matsayin vice chairman sai kuma Alhaji Abubakar Mai a matsayin treasurer yayin da Alhaji Ado Sarki Fanshekara yake a matsayin financial secretary sai kuma Honorable Sunusi Sala Haske a matsayin youth leader yayin da Sha'a Yawu Danladi yake a matsayin auditor sai kuma Honorable Musa Danzari a matsayin PRO na daya kazalika a madadin kungiyar Kano sai abinda baba ya ce karkashin jagorancin shugabanta na jihar Kano Honorable Bala Salihu Dawakin Kudu na sanar da sabon sakataren kungiyar Kano sai abinda baba ya ce Suleiman Lawan Liggi Bichi kungiyar tace tana kira da shugabannin kungiyar na kananan hukumomi 44 da na mazabu 484 na jiha da su saurari umarnin mai girma zababban gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje OFR kuma ana shawartar su da su zama masu hakuri da sauraron umarni sanarwa daga Honorable Bala Salihu Dawakin Kudu. yeah. ba shiga birni ba a madadin ahmad rabiu jain da kuma abba haruna idris muzammil ibrahim ya kasai da na gabatar nake cewa wasu salamu alaikum